magana da kake ta maganar wai ina aure ina waye ina saki me ruwanka kudi na fa nake sakawa ne auren nan ko kuma in an ba daidai ba ina sake ta wata nake saka sake saka kudi na in je in sake in sake aurewa to ya za a yi matsala a cikin gidana kuma a ce kai kai kai ne zaka zo ka min gyara ya kamata ka gane irin wannan Allah ya saki ni ban saka ki da karfi haka ba Farida dan Allah ki kin ga dan sake ni ah ya haka hannu bibi kuma Farida me haka ne haba Farida Farida bai kamata ba mun da haka dake tsawon lokutan da muka kwashe har yanzu yana yana yana ki ya kamata a yi haka Farida wannan irin al'amari ne ke ko bacci ba ke ji ya kamata ki ta rika suna tsakani fa da Allah a ran da yadda na gaya maka nan haka kuma haka za mu kwana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mamma! Me haka? Kin ga ko ki sani miki irin wannan wasan biya irin wannan lokacin kamata yi ba. An ya asalatin ne? A Asalati na waishe kuma mamman. Dama yanzu nan baka fi karfin gidanka ba. Ji wannan matar ka tana rike ka wallahi mamma ni gidan mu zan koma. Kai mi haka tsaya dan Allah dan Allah tsaya ka ki tafi. Dan Allah tsaya. Wallahi sai ka. Zan ki ki tsaya ni dan Allah ki tsaya. Bu zai ba. da wannan bala'in ya zo ya same ni tsakani da Allah wannan ko zama yi wa sanya halin take ba eh, ke ki zo kina min wani abun gwari kin hakurin kyale ki sai in baki kati yanzu yanzu nan hakuri take wurin biyo ki ke ba su ki uku bane na tika miki su kan gaban ki ya fi sauki Hawa Zainabu, bai kamata a ce kuma wannan abin ya riga miki hankali haka. ki juya min baya ki duba ki ga halin da samu da ni ko ba haka ba wannan ai abin abin takeici kuma ni da kika ganni ba wai haka nake ba kawai duk matsala aka samu bar ganin an shaƙe min wuya ko wani abin nan ba wai tsoronta nake ji ba bai kamata ki juya min baya ba saboda faruwar wannan abin a ce ranar angwanci kuma a same ki haka ba wai haka nake nufi ba to ba wani abu ne ma yasa kika ga har ma na tsaya ma na da karkata har an ja lokaci ana ta abun nan ba kin san da yake ta babanta alƙali ne to hakurin idan ka zo ka saka musu iya sai zo su rafka maka shari sai a zo a ce maka sai ka biya tare kaza sai ka biya kaza a zo a taɓa ɓata maka lokaci to amma sai naga to ni banda abin wannan dina ina da ke ko nawa zan biya tara ai ba har matsala bane ni da a ce tuntun na riga na ganki ya za mu je in aure wannan zabgege kamar lisha ta zo ta riga bata min rai tana wahalar da ni saboda haka ni yanzu kawai na riga ma na ga yanke hukunci ke daga na kotun koli idan suna da bukatar kuɗinsu su ko mu suke bukata zan ba su a sallame su a manta in samu zauna da amaryata yadda ya kamata to da Allah ni na fi son ki saki jikin ki manta da komai da komai ki riga ya wuce da Allah a zuwa abin da ya kamata ko ba haka ba tun da ki shigo cikin gidan nan eh na ku. kin gani ko kin ga abin da nake gudu gashi nan kin ki ki ki zauna ɗakin ba kin fito gashi nan saurayi duk sun cije ki sai fa mun susa kike sauro haka subhanallahi tana gidan wani irin tana na buga mata sakin ta uku ta tafi <laughs> kai haba dai zan bai zan taimaka gida gaki zan bari a riga bata mu rai karka da amma wallahi duk abin da kake so duk abin da kuma ta koya min shi zan maka <laughs> miki faruwa ne Zainabu subhanallah kai ga ko turura ce sauro a ka a cikin gashi <laughs> subhanallah kin ga abin da nake gudu ki samu kin rabka uban kaya bakage dole ki rika samun matsala kuma ke biki zauna inda ya kamata ki je ki dan abin nan ba gida ga ki da wadata ki zo kin tsaya inda zaki zo ki sha wala da Allah ya je a cire sai ka ci wanda za ta je taro na abu na ki je ki cire kayan nan da Allah ko ko za ka so ni ne ina so sa ina zan yi na san inda sauro yake kan jin zan miki kai to ka shigo mu so sa irin saurayi ne haka to ko dai cinakai ne suka shiga kan nan ne ba sani ba Allah ya sa biki ba ta gidan turuwa ba san da za ka yi Zainabu. Fatima. Na'am kana gida kenan na dauka a'ika fita. Allah na fita dan mantuwa ne na dawo na dauka. Ai shi kenan sai ka tattara ka tafi. Yawwa. Anti na kwaje an ce mutumin nan ya ya kara. Wa mamma? shi ba shi wai kai musaddiq me yasa kake mai da ni abokiyar wasan ka ne me yasa kai ka rinka magana kai kai gaba kai baya ka mai da ni ka rinka wani kongoba kon baya da ni ka daina mai da ni yarinya mana wallahi anti ba ganiya bane dazu dazun da na fita kin ga da na yau mantuwa na dawo to ai maganan naji ana yi a majalisa kuma na tabbatar haka ne amma ki bincika ki ji to kai sai ana abin arziki da kai sai ka tawo fi fi fi fi ka kawo labarin alkhairi yanzu kuma ka taso dungui dungui dungui ka kawo min labarin tsiya musati anya magana nan gaskiya ce aba ni yanzu na kawo miki magana da ba haka take ba da gaske ne ma to in ma gaske ne in ma ƙarya ne ai ba wani abu bane ba yo menene ma ba ta bi ba kenan ai su ka san masu kuɗi yanda ka san riga haka suka ɗauki ya wannan ai ba ana ne ba saboda haka eh, guda biyu ce ba ko na zo a ta uku wai dama anti dama cin ba za ki haƙura da wannan magana auren wannan mamman ɗin ba ba anti an yi tunani na makin mamanta da shi tunda an ce ya ƙara aure ya kuma ƙarawa kuma har yanzu kina jiran sa ka san Allah billahi azimu ko kwarkwara sai na zo me ke damun ka ne na haƙura ashe zan manta da kaina gaskiya anti faɗi faɗi ka ta kashe ka faɗi a'a amma dai ai ya ce a cikin haƙura yanzu mata fa ɗaiɗaiɗai fa biyu rannan ma haka da na ce miki ya saki wata kuma aka ce ya ƙara aure yanzu ma ya ƙara aure ya wuri goma ma ka san Allah na rantse da Allah auren nan yadda zan tunkare shi billahi azimi sai na shiga ko a kwarkwara Da Allah ta ka tafi dan ni gaskiya ka daina zuwa min da labarin tsiya sai ka taso dingui dingui ka kawo magana arziki sai ka tawo dingui dingui dingui ka san kawo min ta tsiya kar ka zuwa min da magana arziki mana musaddiq kawai in ka kama magana ka musaddiq kaga mun tuwa dama kace kai ko to zaman gida sai mata sai Allah kada Allah ya sa maka dawo ka zo yan da yan ka nemi wasu maganganu anya magana yaron nan ba zan duba ba bari in kira ummi suka sha zainabu irin wani abin kamata ka gani da allah zainabu ya kamata ki gane zainabu zainabu irin wannan ba da daɗi bai kamata ba tsakani da allah daga zuwan ki gidan nan ba abin da ban gaggaya miki ba amma zainabu ki zo gaba mutum ki garza masa wannan wargiya tsakani da allah ai sai ki tayar da mutum hankali ko ba haka ba duk kita min da zuciya kuma ki rika zabga atishawa a cikin abin da mutum zai sha da zan iya dauko wannan ruwan saka shi in sha shi a na kai fa baka manta ba ah, ka ce in gyara gidan nan in yi wanka na tashi ne wanka na shirya komai da komai kada ka fi tsami nake ƙaiƙayi nake a kuma nake shi yasa daga na tashi na gyara wallahi a gidan mu sai in kwana haka an yi kara ba ma mun tawa haka nan na karan ga ɗirɗiya cinye lum lum lum zainabu bashi bashi bashi zainabu bashi bashi na haƙura ni gaskiya na goshi a to ai baka yi rabi ba a ai cikin kanki Allah amfana ni na kushi dan abama

Suji, ya labarin ya harka har yanzu tana nan akan bakanta na batun mamman ne? Waye anti Fatima? Eh. To, aiko tana nan. Wallahi ni na mara tsamani ya zanyi da wannan abun gaba ɗaya abin nata kai dai bari kawai ba a cewa komai. Kai kun san ba me yake faruwa yanzu fa an ce mamman din nan gaba ɗaya fa ba daɗin auren ne yake ji ba kwata kwata baya jin daɗin auren nan dan gaba ɗaya matan nan sun burge tashi. Ni kan kai in tambaye kan wata kunna, a ina kake samo labaran mutumin nan kusan koyaushe in muka ji labarin shi dai a bakin ka muke samu. Waye yake baka labarin shi ina kake samuwa? Ban da abun ku. ai ba ku tsaya kuna tambaya ta ba labarin nasa da ya baza ko ina a gari. Birni da kauye waye bai san aure da sakin mamman ba. Kowa ya san shi akan aure sakinsa. Kai in takaita muku zance maganar da nake muku mutumin da yake zuwa ya kawo mai matan da yake aura. Yanzu ba sai sun yi fa yarjejeniya fa da matan fa. akan me za ki shiga ki samo mi ni ma zan samu ka gani sannan fa yake da fa ya kulla abin fa akwai ina lamari ku ai akwai lalle in ku haka ne na san duk yadda za a yi fahimtar da wannan antin ta da fahimta ta rabu da shi insha Allah wasu ne ai wannan ba mijin aure bane in dai haka ne gaskiya abin da ya kamata a ce kai kenan ko ba bula ba zainabu magana ta gaskiya wannan gidan gaba ɗaya bai dace ciki ba tsakanin da Allah ci zo kika tarar da gidana kin zo kin wurga zaman gida gidan da an zo sai sai a rika tarar da bola kan ki shigo gidan nan haka kika zo kika tarar da shi haba dan Allah wannan waje da wani irin tsari ne ki wace irin mata ce ke gaskiya bisa billahi wannan lamar ko ba guri ba ba zan hakura ba ba magana ce ta guri ba a ce kai da ka aure mata kina gaina tasdani tas ni tsaf da ni cas da ni amma tsakanin da Allah ni zan ce Zainabu tashi ki wanke baki Zainabu tashi ki sallah Zainabu tashi ki gyara gado Zainabu tashi ki dauke takalmi daga kawo ki wanke wannan takalmin a nan gurin haba Zainabu ki so ki rike mun ba musu shushe magana ta gaskiya wannan abin nake ni fa ba zan iya jure shi ba mun ya hakuri ko ba hakuri ba na ce miki ba zan hakura ba ba zan iya ba ba zan iya ba da haka magana ta gaskiya ni abin da yanke shawara gwara in san ya ake ciki in je cikin gidaje na naya in je in zaɓi guda ɗaya in baki wanda ya dace da ke amma ba irin wannan gidan ba La ilaha illallah Muhammad Rasulullah shi nan za ka tonan asiri. Ka gama kawaye na fa duk a gidan nan sun zo sun gane tafkekin gidan nan nawa ne. Yanzu ka ce za ka ɗauke ni za ka kai ni wai eh, eh, gidan haya? Inna lillahi ki ringa rusa min ihu kin mamma. ba zai yi ba magana ta gaskiya abin da na gaya miki ni ba zan iya jure irin wannan wannan tsarin naki ba gaskiya dole ki ta yawa gaskiya ni ba zan iya jure irin wannan <laughs> Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Yarwa lafiya ne? Ina wani Ustaz. Lafiya ne? Ya aiki ya jama'a. Alhamdulillah. Wato ainihin magana ka da aminiya ta ummi. Ummi, na'am na'am, malama ummi. Alaikwa. Alhamdulillah, na'am. To ita ce muka dan tattauna magana da ita? to sai nake ganin kaman kai ne kaman mafitata ta ƙarshe shi yasa na taso da ƙafata na zo zuwa gare ka akan maganan mamma to wato ainihin yar uwa magana ta gaskiya da farko dai ki ji tsoron Allah domin shi al'amarin rayuwa da kike gani sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane kala-kala daban-daban an fahimta ya halicci mai kuɗi ya halishi wato ainihin talaka mai kuɗi da Allah ya yi shi ba don ya yi masa wani abu ba ko kuma yana ganin cewar shi ya fi so ba shi kuma talaka ba Allah ya yi shi ne wato ainihin don baya son sa ba duka bayi ne na Allah don haka duk wanda aka samu a ciki babu wato ainihin matsala amma abinda nake kira gare ki magana ta gaskiya shi wanda kike kallon cewar zai zama mai kuɗi a gare ki ko kuma shi ne zai zama miji a gare ki kin rufe ido kina wani tunani don haka ba lallai ne fa rayuwa ta dore a haka ba an fahimta wato ba baki ke yi ba kin san Allah subhanahu wata'ala ya ce muna juya ranaku a tsakanin mutane kamar yadda Hausawa suke cewa yau gare ka gobe ga dan uwanka an fahimta don haka idan kin auri talaka in dai yana da ɗan sana'arsa da wani abu da ake kallon cewa za a rufe asiri to ina ganin aurensa ai babu laifi wataƙila wata ran insha Allah Allah ya juya ranakun aka zo kansa za ki ga cewar shi ma ya samu abubuwan da tasarrufinsa sun bunkasa ya samu wato ainihin mawadaci shi kuma wancan da kike kira cewar zai yi miki kina kallon cewar shi ne wanda zai zama mafita a gare ki to kin ga watakila a samu matsala abubuwan da suke tattare da shi su guje masa don haka ki ji tsoron Allah maganar cewar yanzu na haɗa ki da mamma da taso ba abinda nake kira gare ki ki samu ki je ki aure wanda yake daidai ke wanda za ku zaman lafiya wanda yake akili nagartacce nagarta ita ce ai a baddu ba wato ainihin dukiya ba an fahimta ai haka ne gaskiya na ji daɗi na gode ustaz da gaskiya yau kai ka tada ni daga baccin da na ina yi to maganan mamman mu dauke ta mu ajiye ta a gefe to alhamdulillah alhamdulillah na gamsu kuma na haƙu to ainihin an gaya min ka daɗe a ƙasa eh to eh, ai wato ainihin kin san rayuwa kamar wato ainihin yadda kika daɗe a ƙasa to ai duk al'amuran haka shi ah, to Allahu akbar to زي ما قلت تؤغيني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر Zainabu. Zainabu. Eh? Baba zai yiwu ba. Ya zan ringa fitowa kina saki biyu ne. Ki tsawo manki ya ya matsayin ki. Wai ki bayin da amri. Ki tsaya inda aka umurce ki. Zainabu. To kai ba mijina ba ne? A to mijinki ne ni hakurin sai ka cutar da ni. Gum guma mun dumi doyi da wari kullum na fama da shi. Ni na guma maka abu? Babu magana boye-boye. Magana fata gaskiya kin san halin da ake ciki. na yi bayanin nan da kan da Allah mutum sai ka ce sai a ce ka kawo mata kai za ka ce ta shi yar gado kai za ka ce ta shoki bakin ki da kin yi magana da jiddu abubuwa su kuma min hanci na rasa yadda zan saka kaina fi sabilillahi kuma bayan nan ga kai ha subhanallahi ga kai kullum abubuwa a ciki da na yi tsammanin kun biyo ta layin tururuwa ne da da kika zo sai da mutum bai na ce kun biyo ta layin tururuwa ne kanki ya bada ciki an yi bai da ke kika samun matsaloli a shi kwakwata ce tsakanin da Allah ya za ya zo ina namiji ina ci gaba da harkoki na a ce kina min burin kwarkwata da kan gado kuma ina na daya ta yana su fita daga zuwan ki gidan nan zuwa yau inda kwarkwata za ta bar kanki a ya kamata ce ta bai har yanzu sa kike gaskiya zainu zainu ya kamata ki tsaya saurare ni magana ta gaskiya ni ba na son kazanta ba na son wari an dena wani ina an ga gashi yanzu ma aka a cikin haka nake mutum ya rika harawa tsakanin da Allah ya hakuri a'a kinga ni wannan musifar har ta fita ba ba zan iya zama a irin wannan yanayin ba gaskiyar magana fi bisa lai ni na rasa inda zan saka kaina eh, duk wannan mutsotsin da nake canja nake ina hanci na zai zai sami kanshi in shaki iska da dada in mm, ki ni kyale ni ki kyale ni ki kyale ni Zainabu ba na samun sassauci bisa billahi kai nan kai ni ga hanci na ba karami ba da na haka duk inda iska take kuka gane ki to kin gani to tsakanin da Allah dan me zan bari kuma a riga kwarata ni hakura zan yi Zainabu ya abin da Allah ya baki na rabon ki gidan nan ki ci. Don haka tattara ki zan ki ma buga miki gunki Eh? Mana ki ta dauka na yadda duk abin da kike ki ba zai yiwu ba gaba ɗaya kin duma min gidana. Duk wanda ya shigo gidan nan ni an saba da yan ji na ji tashin kanshi amma sai yanzu wari wa zan iya ka gidan nan. Duk kin rufe min da bango bango sai ban tafiya yake saboda wari Allah tusa ai Zuwa ba yi to. Ah, a Zainabu a hakura ba zan iya ba gaskiyar magana ki tafi gidanku. ni sai uku nan na miki su ta zan yi dan sha iska fresh dan wannan kai shi inna mu kiran ka za kare wayo wayo ni ga abin da nake so ka fahimta magana nan ta riga ta huce wani magana tashin tashina dubar ta so ba an riga an yi abinda da aka yi yanzu ni so nake ka zo a dawo a sake gyara al'amuran nan a ga me ya kamata ka san ni ba zan iya zuwa da kaina ba bai kamata a ce ga kuɗi ga komai kuma in ringa yawo kwararo kwararo ina zan je in gano su kuma kai na ga alamu Ah, duk da dai an dan samu matsaloli kai kana iya zuwa kana gano kalolin nan ka san ina kake shiga ake samu yan kyawawa a je a sake lalumin wata dai mai kyan dai ka san ni babban matsala ta dai ni ba zan auri da ba ta da kyau a neman man fara kyakkyawa wanda dai za a zo a ci gaba da da abin nan ki dauki maganan mamman ki watsar ki nemi mai rufin asiri wanda hankalinki zai kwanta kuma wallahi tun da ake min nasiha ban taba jin nasihar da ta kwantar min da zuciyata hankali na ya kwanta ba irin na ustaz ai nasihohinsa sun shiga cikin jinin jikina da jijiyoyina gaba ɗaya don haka ni yanzu maganar mamman ina ganin a kife zan mai ita dama kin san menene ai ba wani abu ne ba dama dai wai da muka yi a ƙasa ne mutum yana son ya dan a a a dakata fati dakata dakata a sa masa full stop yawa